Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. donald trump dan takarar shugabancin amurka karkashin tuta jam'iyyar republican ya ce abokiyar karawarsa na jam'iyyar democrat hillary clinton tana cikin halin damuwa domin kuwa ta ma zai jefa kasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin kasar ita ko hillary ta ce muddin aka zaɓi trump to ba amurka kaɗai ba fa zai haifar wa matsala a'a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin halin rudu da damuwa maimakon shirin samarwa amurka da take yi na yadda za ta ciyar da kasar gaba to hakan ba zai cimma nasara ba shi ma shugaba barack obama da yake wa hillary clinton campaign ya ciki donald trump ne yana cewa wannan babban abin kunya ne a ce hatta 'yan jam'iyyarsa sun yi tur da wannan takara nasa ya ce kuma ba komai yasa hakan ba sai don 'yan jam'iyyar tasa sun yi imanin cewa donald trump bai cancanci zama shugaban kasa ba ya ce trump bai da takon da za a ce shine babban kwamandan hafsoshin sojojin amurka sa'o'i ƙasa da ɗari zuwa ga ranar zaben har yanzu akwai tazara tsakanin 'yan takarar biyu domin ko har yanzu hillar clinton ne ke gaban sa kaɗan da 'yan rata sai dai sakamakon roƙon da ta yi ga mata da waɗanda ba fararen fata ba duk da haka kwarjininta ga masu jefa kuri'a ya ɗan ja baya kaɗan shi yasa kawo yanzu zaben yake kasancewa a matsayin mai rabo ka ɗauka ƙungiyar amurkawa amma asalin 'yan asiya sun buƙaci 'yan ƙungiyar da su fita kwansu da kwarkwatansu domin su jefa kura a zaben da za a yi nan da 'yan kwanaki uku nan da kwanaki uku masu zuwa idan allah ya kai mu shugabannin kungiyar suka ce suna so ne su karawa mutanen su kwarin gwiwa domin fitowa su jefa su domin sautari ba su damu da jefa kuri'a ba idan aka zo lokacin zaɓe kungiyar ta ce amurkawa amma yan asalin ƙasar china su ne suka fi kowa nuna halin ko oho idan an zo batun jefa kuri'a ne musamman ma idan aka yi la'akari da lokutan baya to sai dai rahotanni na cewa wannan ya kuwa da kungiyar ta take yi ga bisa dukkan alamu za a samu canji wannan karan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon cewa suna nan suna kokarin ganin sun shawo kan mutanensu musamman a histin wakilin wannan gidan rediyon ya ce a wani wuri da ake da cincirin da 'yan kasar china da ake sayar da wayan hannu a histin wasu sun ɗauki ɗawainiyar amfani da wayoyinsu suna kiran mutanensu da kar su yi kasafa a gwiwa fa ranar zaɓe su fito domin su jefa kuri'a sai dai kuma da yawan su suna nuna rashin sha'awarsu game da harkokin demokradiyya balle ma har su jefa kuri'a wani dan taliki da ake kira david chen ya dage yana ta kokarin kiransu domin su yarda su fito domin jefa kuri'ar tasu ya ce zai ci gaba da kokarin yin hakan har sai ya ga jama'ar sun fito domin jefa kuri'a a wannan rana ɗaya daga cikin waɗanda suka amsa kiran shugabannin ku ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon cewa zai jefa wa hillary clinton ita ko wata mace ta ce trump take tausaya mawa amma ta ki ta faɗa ko za ta jefa masa kuri'a ko kuma a'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc fadar white house a jiya juma'a ta faɗa ta fitar da sanarwar cewa shugaba barack obama ya rage adadin zaman gidan yari ga hursunoni har su 72 waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin mugan kwayoyi. tun a cikin shekarar 2014 ne dai shugaba barack obama yake ta rage adadin lokacin zaman gidan yari ga hursunoni a yunkurin sa wa dokar aikata ayyukan sha gyaran fuska daga wannan lokaci kawo yanzu shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga hursunoni da su ya kai 944 su ko har da waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 324 babban lauyan fadan white house neil Eglinton. ya ce amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko domin kuskuren da mutum ya tafka na farko ba zai sa ya zame na baya ga dangi ba ya ce za a sake bashi damar matsowa kusa domin ya ba da gudunmawa ga kansa da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya har yanzu dai ba iyakarta kenan ba domin ko ana sa ran shugaba obama ya kara yi wa wasu abubuwa ko kuma rage musu adadin lokacin zaman gidan yari daga yanzu har zuwa rana 20 ga watan janairu mai zuwa idan allah ya kai mu lokacin da wani sabon shugaba zai karbi ragaban mulki wannan shirin wanda aka kaddamar kasa da shekaru biyu yana ɗaya daga cikin abin da aka daɗe ba a ga irinsa ba kusan shekaru arba'in da suka gabata rage wannan tsawon wa'adin na 'yan hursuna bai kai ga bai kai na shugabanni goma sha ɗaya da suka gabace shi suka yi ba a lokacin mulkin su. amurka ta bi sahun kasashe kamar su faransa germany birtaniya har ma da majalisar ɗinkin duniya domin bayyana damuwarta game da yadda kasar turkiya ta kame wasu 'yan siyasar da ke jam'iyyar kurdawa da da hana musu amfani da hanyar sakon intanet biyu bayan wannan samame da 'yan sandan kasar turkiya so kai sun kame yawan 'yan majalisar dokokin kasar da ke cikin jam'iyyar people democratic party wato hdp a takaice wadda ta ce jam'i'a ta uku mai girma a kasar wadda yawancinsu kuma kurdawa ne ke cikinta cikin waɗanda aka kame kuwa sun hada da wasu daga cikin shugabannin jami'ar kamar su salahatin demetrius da kuma fige yuksekdag wannan mataki dai ya sa mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira takwaransa na kasar turkiyya domin ya bayyana masa damuwarsa game da wannan mataki da ake ɗauka kane shawarce shi da ya tabbatar kasar ta mutunta dokar kasa a duk abin da za ta yi in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin kasashen waje john kirby kirby ya shaida wa manema labarai cewa wannan abu da ƙasar turkiyya ta yi bai yi wa amurka daɗi ba ya ce ta yaya za a kame 'yan majalisar dokokin kasa ciki ko har da shugabannin jami'ar hdp kana kuma ta hana su amfani da duniyar gizo ya ce wannan ya saba sai dai kuma 'yan sa'o'i kaɗan bayan kame waɗannan 'yan majalisar dokoki sai ga wata mota ta yi bindiga inda nan take ta kashe mutane tara kana wasu sama da ɗari suka samu rauni daban-daban labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. آخر حب حبك نار حبك نار حبك نار وكل ودار منه بقول أنا أهل حب يا أول حب وآخر حب حب أو آخر حب حبك نار حبك نار حبك نار كل ودار منه بقول أنا آه يا رب To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan matakan da iyaye kamata su ɗauka domin kare ƙananan yara daga kamuwa da cututtukan da iska da yanayi na ƙura yake kawowa. Rahotanninmu na biyu da na uku za su yi mana magana akan zazzabin cizon sauro wato malaria. Su ma rahotanninmu na hudu da na biyar. za su yi mana magana ne akan ƙarin nasarorin da aka samu wajen rigakafin cutar polio a jihohin Neja da Jigawa da ke arewacin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. تعابيرك ماليني مجدد املي وراويني لكن اراضك ساويني منه بقول انا يا رب Masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suna ci gaba da faɗakar da iyaye yadda za su kare lafiyar ƙananan yara daga cututtuka masu nasaba da yanayi na sanyi da iska mai ɗauke da ƙura. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. Dr. Faruk Manzo, kwarar likita da matashiya akan haka. Eh, musamman ma ɗari abu biyu kumsa akwai sanyin kuma akwai kura wadda ke bugowa lokaci zuwa lokaci kenan yara uwayen yara mutane da yawa suna hitatin da sayi cikin wannan kura wani lokaci masu amma yara wanka masu zuwa karatun boko ko na muhammadiyya yara kanana sai sun masu zuwa aiki da 'yan laɓoɓe da 'yan jarirai daga su ma yaran nan suna cikin hali wanda ya ta ce an ba da bayani yadda za a yi a kare su kowa da ya sani in akwai iska in akwai kura abu rashin lahiyar da aka yawan yi rashin lahiya ne ta shakawa ta wadda ke cikin iska musamman ma rashin lahiyar mara ko wani tari da sauransu kenan masu shiga ta wani hanci masu zuwa wajen sishe da sauransu yanzu in ka ɗoka shi kuran nan ko eh, sanhin inda yanayi ne ke sauyawa iskan nan yana iya ɗauko malati da sauri ya kawo daga wajen wani zuwa wajen wani tari mai yawanci kuran nan ce take ɗaukar wasu abubuwa ta kai cikin jikin mutum wannan jiki sai ya zanki ƙoƙarin ya hiddota to shi ne ke sa wannan tari inda masassara in ba mu masassara likita ne za a yi da sani an sani dai lokacin sanyi lokaci ne taka tsantsan da ya dace wayan ɗaya su kare 'ya'yansu madan aishatu ta ce tuni ta riga ta san wannan mataki matakan da nake ɗauka lokacin sanyi ba ko da yaushe bane za ka zuwa ka ce ka yi ma yaro wanka in ka kana iya yi ma yaro toilet kenan ka wanke mai jikin shi ka sa mai kayan na sanyi ka goya shi kana iya ma lullube shi da bargo haka ka ajiye shi in ma goyo ya kama kana iya goya shi me yasa kika ɗauki wannan mataki saboda in kare ɗiyana da wanga sanyin da ya kunno kai kenan sanyi akwai cutar da ke samu ƙananan yara ana ki gani akwai mana akwai majina wani ne diddai da sauransu gargaɗi baya yawa sai fatan uwayen ɗaya su yi aiki da nasihohin likita likitoci yan yara ƙanana wanda muke da wanda iskan nan na shi musu sai a san yaya ne za a wani lokaci ya kamata a masa wanka ba kowane lokaci ba sai an ma yaro wanka ba tun da sai ba sai an ma yaro wanka ana iya mashi wanka da rana ko sai gobe kuma kenan da sai in ya tashi in ma lakwal din za a ana iya dan wanke wuska a kai kuma a sa mai kayan sanyi yara da mu ba karfin mu guda ba na wajen kare cuta kenan su a lullube su a samu su kayan su tsab in an gani akwai matsala da wuri-wuri a kawo yaro likita kuma in likita suka ce gayan da ya kamata a yi kan mutane su san isa shayewa ba da Allah suna cewa a komi Allah ke kawo shi mun san komi Allah ke kawo shi amma abu da yawa ana iya kiyayewa. Dr. faruk Manzo kenan na likita kofa goma sha bakwai Sha'ibu Mani murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. A ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar zazzabin cizon sauro, hukumar nan mai kula da zazzabin cizon sauro kuturta da cutar sida a jihar Bauchi wato Bakatma da haɗin gwiwa da ƙungiyar Society for Family Health sun ziyarci asibitin Dambam domin wayarwa jama'a da kai. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Gilbo na cikin tawagar ga ta kuma ɗauke da cikakken rahoto. Da yake bayani shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada ya bayyana makasudin ziyarar tasu. za mu kaddamar wanda ake cewa local government atm aids tuberculosis leopard malaria malaria control committee bayan wannan kuma za mu tattauna tsakaninmu da team na primary health care na local government don mu ji ya aiki yake tafiya abin da ya shafi hiv aids da tb da malaria bayan mun gama da nan za mu je mu babban asibiti na damban wato general hospital daga nan za mu duba shi da ayyuka suke tafiya a babban asibiti za mu duba babban asibiti na jaba hukuma ce ta jihar bauchi mallakar gwamnatin jihar bauchi wadda take yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu to dukkan ita wannan hukuma mu ayyukan ta ya ta'allaka ne a ga yadda za a yi a kare al'umma kamuwa da waɗannan cututtuka idan kuma har mutum ya riga ya kamu ta ya zai ya samu taimako cikin ɗan ƙaramin da ya samu magani don ya samu waraka so na takaice shine ayyukan ita wannan akwai kuma Aka kuma zazzabin cizon sauro abin da ya shafi cizon sauro akwai abubuwa da dama da muke kamar feshi a cikin Eh, garuruwan raba gidan sauro da raba magungunan da ake bayarwa idan mutane ya da zazzabin cizon sauro akwai maganin da ake ba mata masu ciki wanda zai kare su da kamuwa da ga wannan zazzabin cizon sauro so a takaitan takaita waɗannan su ne aikin da ita hukumar mu ta bakatma take yi a jihar bauchi so muna so muna amfani da wannan dama mu nemi goyon bayan karamar hukumar damban wajen aiwatar da ayyukanmu kan waɗannan cututtuka. Dokta Mansur Dada kenan shugaban Bakatma. da yake jawabi a madadin shugaban ƙaramar hukumar damba mataimakin ƙaramar hukumar suleiman muhammad damba muna marabtar ku da zuwa ƙaramar hukumar damba don gabatar da ayyuka na cigaban al'umma wannan hukuma ta bakatma kamar yadda ake bayaninta ba bakuwar hukuma ba ne hukuma ne wanda dama ta riga ta saba ayyuka na al'umma wanda kuma al'ummar suke bukatar ayyukanta a kowane lokaci saboda mu da muke zanne a cikin al'umma mu ne ga irin ayyukan da take yi akwai ayyuka daban-daban kamar a cikin bayanan da aka yi akwai kara malaria wanda aka zo ana feshin sauro wanda ake yinsa wani ana yinsa house to house wani kuma ana yinsa abunan spray na abunan na waje hakan nan to sai haka wannan al'umma murga wannan agency murga mun san ayyukanta da take gudanarwa a al'umma saboda haka kuma kafin mu zo wannan guri murga mun san duk irin gudunmawa da karamar hukuma ya kamata ta bayar don gudanar da wannan ayyuka don cin nasarar wannan ayyuka karamar hukumar tana bayarwa kuma a matsayina na wanda in wakilci ciyaman din karamar hukuma mu ma za mu ci gaba da tallafawa kamar yadda ake tallafawa a baya duk abubuwan da ya kamata mu taimaka don mu kan cewa wannan abubuwan sun yi nasara muna kan taimakawa kuma za mu ci gaba da taimakawa. mataimakin shugaban karamar hukumar damban kenan suleiman muhammad dambam Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Kano ma masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da wayarwa al'umma da kai game da abin da ke kawo zazzabin cizon sauro wato malaria. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Farfesa Isa Abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. ya yi ƙarin haske a kan abubuwan da suka jawo yawaitar yaduwar cutar a wannan lokaci. Wato ita dai wannan cuta a nan nahiyar Afirka ko kuma ce ƙasashe masu zafi ga baki ɗaya tana nan ko da yaushe ana samunta amma kuma gaskiya wannan karan abin ya zo kamar wani annoba ma saboda yawan karuwar mutane da suke kamuwa da wannan cutar to abubuwa dai da dama za a iya cewa wato cutar dama tana yin barazana ga rayuwar mutane da dama a nan wajejen to amma sai ga shi karuwar abin ya kazanta saboda matsaloli dai da dama waɗanda wasu sun shafi mutane wasu kuma sun shafi sauro tunda da shine yake cizon mutane ya kawo ƙwayar da take haifar da wannan cuta abubuwa da ya kamata mutane a yi na kintsa muhalli domin kar sauro su yi ta yaduwa suna nan tattare da mu sannan kuma so hakan shi ya jawo waɗanda suke kamuwa ɗin suka yawaita ya zama na kenan sauran nan tunda yana nan kuma ga masu cutar sun yawaita zai sauran zai cije su kuma ya je yaɗa mutane to kuma yadda muke amfani da magunguna ma wajen shawo kan cutar shi ma dai akwai gyara sosai an daɗe ana jan hankalin mutane ya zama na sai an yi gwaji an ga kwayar cutar a jini a ba da maganin nan mutane kuma su yi amfani da shi yadda aka ce ba wai mutum daga ya ji sauƙi kafin ya ƙarasa sai ya tsaye da shan maganin nan batu duk irin waɗannan abubuwan suna nan tare da mu shine suke jawo ake ganin yawan ƙaruwar cutar yanzu mutane na kukan ko sun sha maganin cutar nan ba ta tafiya me kuke tunani a kimiyyance haifar da haka irin amfani da magungunan ba yadda aka shar'anta ba a ka'ida yana yana taimakawa in baka manta ba shekarun baya kaɗan ai ana amfani da magani na chloroquine to saboda yadda muke amfani da shi ba yadda ya kamata ba har su ƙwayoyin cutar suka samu wata hanya da suka bijirewa maganin to aka fito da wannan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fito da sababbin da muke amfani da su yanzu acts ɗin to a bincike yana nuna cewa su ɗin mutane ba a amfani da su yadda ya dace to hakan zai iya haifar da ita wannan kwayar cuta ta fara bijirewa wannan cuta to in ko hakan ya faru gaskiya abin ba kyau to wannan watakila wata alama ce ta faruwar wannan abin allah da ya kiyaye kuma na biyu shine wasu daga cikin magungunan da muke amfani da su a nan wurarenmu ingancinsu akwai ala'ayar tambaya a kai saboda barkace za ka ga magunguna wasu da sunaye daban-daban wasu an ce har wasu kasashe suke zuwa su sa a yi musu maganin da karfin shi bai kai ya kwantar da cutar ba a farashi wanda bai kai yadda ya kamata ba saboda su ci kazamar riba to hakan zai sa mutane ka yi ta amfani da magani ka yi kamar ruwa kawai kake sha baya amfani wani kuma yadda ake ajiye magungunan ne yake lalata ma karfin maganin saboda zaka ga magani ana sai da shi akan tire ko kuma akan tebur ya sha rana allah kaɗai ya san irin abubuwan da suke faruwa da shi to wasu kuma sun na amfani da wannan dama na karuwar wannan cutar kaga suna sayar wa mutane wani maganin ma da ba ma na cutar ba ne amma sai su rika ƙaryar cewa na cutar ne kuma su zo suna sayar da shi to mutane suka yi amfani da shi haka kaga duk za a ce an yi amfani da magani bai aiki ba farfesa isa abubakar babban likita a asibitin koyarwa na malam aminu kano kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya a gaida muhammad salisu rabiu an sami nasarar cimma yara sama da miliyan biyu a jihar neja waɗanda aka yi wa rigakafin cutar shan inna wato polio mustapha nasiru batsari na ɗauke da cikakken rahoto Sama da yara 'yan ƙasa da shekaru biyar miliyan biyu ne aka ɗiga ma allurar rigakafin cutar shan inna a zagaye na shidda a cikin wannan shekara ta 2016 da aka gudanar a jihar Niger tarayyar Najeriya. Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Aliyu Yabagi Shehu ya ce an kammala zagaye na shiddan cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka bada gagarumar gudunmuwa wajen tabbatar da an yaƙi wannan cutar. cuta ta shan inna kamar yadda dr aliyu ya bagi shehun ya yi karin bayani yaki da polio da mun fara shi ba yau ba wajen kusan shekara 20 ko kuma ya fi ma shekara 20 da muka fara wannan yaki kuma yakin nan ba za ka a cewa an ci yakin nan saboda wani ka ba za su saboda waɗannan kaza ba akwai abubuwa da yawa da ya sa ka shi ma wannan yaki na farko asa gwamnati in bai ba da bayan komi ba ba zai yiwu ba suna cikin wanda suka sa hannu akan yadda za a kawo da tankin eh, shan inna so gwamnati ma ya ba da goyon baya yana ba da da wata abin da muke kiran political will yana nan eh, traditional leaders irin masarakuna da kuma irin eh, malamai da kuma mutanen coci da sauransu aiki da su yana cikin abubuwan da zai abin nan baci wannan kuma akwai irin kungiyoyi a cikin na community wanda suke suna da dangantaka da addini da kuma wanda suke dangata da community su ma su ma suna nan a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana da tabbacin an kawo ƙarshen wannan cuta ta shan inna bisa la'akari da irin nasarorin da aka samu a baya in ji kwamishinan lafiya na jihar dr mustapha jibril Eh, insha Allah za mu ce gaskiya an kawo ƙarshen wannan cutar dan shekarun ɗan nan ce uku hudu da ya biyo baya ah, gwamnatin Najeriya gaba ɗaya sun haɗa kai sosai domin a kada wannan cuta ɗin sannan shi ma mai girma ah, president namu na yanzu nan president muhammadu buhari shi ma ya ɗauki wannan abin musamman ya sa a gaba cewa najeriya za ta um, kada wannan abin gaba daya a kasan namu kuma banda nan da wata biyu da ya kamata a ce a bamu takada cewa cutar nan kuma ta najeriya wuri ɗaya ne ko ake da matsala shine borno state kuma saboda tashin hankali da muke ta sama borno nan shekara biyu da ya zama to har kusan local government um, namu wurin goma sha hudu uh, um, wanda ake ce ma boko haram sun kwace mana wuri amma yanzu nan da kokarin da shi president muhammadu buhari yake yi mun kwato duka uh, wuraren gaba daya sannan kuma ya sa ka ya tura ma'aikata a jihar tabbatar da cewa an bayar da rikakafin nan so muna fatan nan da dan kwanaki kaɗan insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya yarda za mu iya cewa Najeriya kuma babu wannan ciwon shan inna. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Jigawa ma hukumomin kiwon lafiya sun yi alkawarin riɓanya rigakafi ga ƙananan yara domin kawar da cutar shan inna sakamakon sake bullar cutar a jihar Borno da ke makwabtaka da jihar ta Jigawa. shin ko sun cimma biyan bukata yayin gudanar da rigakafi a watan da ya gabata? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Dr. Samba Birnin Kudu ya yi mana ƙarin haske. Kamar yadda muke yi bayanin cewa za mu rukanya kwazon da muke yi a kan rigakafin kwayar cutar polio. To a jihar Jigawa gaskiya abin ya wakana kamar yadda muke hasashe. kuma jama'a gaskiya sun tururuwa sun karbi wannan allura duk da gidajen su muka je amma mafi yawanci fiye da kashi casa'in da ba a samu matsala ba amma kamar yadda kowane aiki yake za a iya samun 'yan gidaje nan da can matsaloli haka ɗaya biyu amma saboda akwai haɗin kai tsakanin mu da sarakuna na musulunci na jihar jigawa da kuma jami'an tsaro da 'yan sanda wanda suke ba da kariya ga ma'aikatan mu to cikin ikon Allah duka waɗannan an samu an sasanta kuma a dai sanin mu ba mu tsallake yaro ko da guda ɗaya ba ko da ya bisa yaki ne ko kuma ma'aikatan musulunci ƙasa a gwiwa ba mu samu wannan matsala ba. Kuma a jiya ɗin nan ita hukumar lafiya ta duniya da wanda suke ta taimaka mana a wajen wannan aiki sun fito da jadawalin a sakamakon abin da ya faru a wannan jajirin na ƙarshe da muka yi a wannan wata na Oktoba. Kuma gaskiya kusan a wannan shekara ba mu taɓa cimma nasara kusan kamar irin wannan kan ba. Saboda haka muna godiya ga jama'a da suka yi ta gangami suka karɓi wannan rigakafin polio saboda matsalar da ake da ita a nan mu jihar Borno. Dr. Samba ke nan, daraktan kula da lafiya a matakin farko a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Donald Trump ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican ya ce aboki karawarsa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa yanzu. Don haka ta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasar. Ita ko Hillary ta ce muddin aka zaɓi Trump to ba Amurka ɗaya zai haifar wa matsala ba a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin halin ruɗu da damuwa Ƙungiyar Amurkawa, amma 'yan asalin Asiya, sun buƙaci 'yan ƙungiyar da su fito kwansu da kwarkwatansu domin su jefa kuri'a a zaben da za a yi nan da 'yan kwanaki uku idan Allah ya kai mu. Shugabannin ƙungiyar suka ce suna so ne su ƙara wa su ƙwarin gwiwa domin fitowa su jefa su domin sautari ba su damu da jefa kuri'a ba idan an zo lokacin zaɓe. Ƙungiyar ta ce Amurkawa amma 'yan asalin ƙasar China su ne suke nuna halin ko oho idan an zo batun jefa kuri'a ne musamman ma idan aka yi la'akari da lokutan baya to sai dai rahotanni na cewa wannan yekuwar kungiyar tasu ga bisa dukkan alamu za a samu canji wannan karan fadar white house a jiya juma'a ta fitar da sanarwar da ke cewa shugaba barack obama ya rage adadin zaman gidan yari ga hursunoni har su 72 waɗanda laifinsu bai da hadari ga harkokin kwayoyi. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.